اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi suna da yabo daga wajen Allah a cikin taron mala'iku da rahama za ta sauka a kansu kuma waɗannan su ne shiryayyu zuwa ga gaskiya.